Inna tana fitowa ta fara goya Umar sannan ta ɗauko kuɗi za ta shiga cikin gidan. Ta kai kallonta ga Nazir da ya zauna abin shi ko alamar zai fito daga motar bai yi ba. Inna ta kira sunan shi ta ce ka same ni a ciki ina son mu yi magana. Tana ƙare magana ta wuce shi kam sai da ya ɗan ja lokaci yana tunani sannan ya fito. Ya rufo motar shi ya sashin nata. Shigar shi ɗakin ya sa gaban shi ya kara faɗuwa saboda ganin yadda inda ta haɗe fuska ta mau. Alamun ba wasa ya san akwai magana. Jiki a sanye ya zauna amma ya kasa furta komai, sai shiru da ya yi yana sauraron abin da za ta faɗa. Inna cikin dagiya ta ce da shi ka taimaki kanka ka cire wannan damuwar da ka sa a ranka, don wannan hukuncin shi ne daidai da ku, ko don ka tsira da mutuncinka da ka a wurin zuwa da idanun duniya. Ka mayar da hankalinka ka cukon a kan yaranka da tarbiyyar shi kada ka yi da ka yi sakacin da zai yi kukan rashin uwa. Ka zamo masa uwa da uba, aboki, dangi, ƙanne da Yawi, duk ka da ka waiwayi Amra, matuƙar ba zuwa ce za ta neme ka da kanta ba. Ga matar ka nan a gida kana da kana da ita ta ishe ka rayuwa idan ma kana da buƙatar wani auren ka je ka nemo. Duk 'yar da kake so ka zo ka auri abinka. Wannan kuɗin kuma ka cire dubu ɗari biyu ka je gidan mijin da Amra ta aura, wanda kai wanda har kai cikin Umar a gidan shi. ka kai masa ladan zuwa gidan shi da kai har ma ka raya auren aurenka a ciki sannan ka ba shi haƙuri sosai ka nemi yafiyar shi akan abin da kai masa haka ma duk waɗanda ka san ka cutar da su ka je ka nemi yafiyar su, kuma ka biya su duk abin da suka kashe wa matarka a lokacin Nazir ya ɗago fuskar cike da damuwa ya ce ina ba kya ganin kamar akwai matsala idan na tunkare su da wannan maganar Ina ta sauki a jiya zuciya ta ce gara ka fuskanci kowace irin matsala ce matuƙar dai za ka samu su yafe maka abin da kai musu. Don ka sani ko wannan abin da ya faru da kai yanzu yana cikin sakayyar da Allah ya fara yi masa a kanka. Saboda a tabbatar maka da cewa babu wanda ya isa ya yi jayayya da hukuncin Ubangiji kuma ya zauna lafiya matuƙar bai tuba ga Allah ba kuma ya nemi yafiyar duk waɗanda ya zalunta. Daga na fahimce ka sosai da kuma dalilin da ya sa ka kaucewa hanyar gaskiya zuwa ɓata. amma hakan ba zai hana ni faɗa maka gaskiya ba don haka ka je ka yi yadda na ce maka umarni ne nake baka kashe umarni ne nake baka ba shawarar ka nake nema ba sannan yaron ka kuma ka nema masa madara a dinga bashi yana sha Nazir ya zaro ido ya ce me zai hana a mayar mata da yaron inna in ya sosai in dinga biyan ta kuɗin shayarwa sai ta ci gaba da shayar min da shi har a yaye shi sai in karɓo abuna Ina ta girgiza kai zuciyarta tana ƙuna ta ce ba za mu maida shi ba tunda har zuwa raba ta ci kunyar raba shi da maman shi ba. To kuma ai ba za mu nuna gajiyawar mu ba. Nazir ya yi tagumi cikin matsananciyar damuwa ce to me zai hana a kawai Jamila shi ta ci gaba da shayar da shi. Ina ta yi saurin faɗin ba fa inda za mu kai shi. mu za mu rike shi da hannun mutum da har hakan ta kasance. Ba yanda za mu yi dole ne mu rungumi mu ko da Allah zai ji tausayinka. A sanadiyar hakan ya yafi maka abin da kai. Nazir ya yi shiru na ɗan lokaci sana ya ce to inna ba wata matsala idan aka fara bashi madarar yanzu saboda na ga kota biyu ba a rufa ba. inna ta gajeriyar dariya ta ce sau nawa uwa take faɗuwa ta mutu ta bar jaririnta da ta haifa. Wani ko kallon shi ma bata taɓa yi ba amma a hakan ake shayar da shi madara. kuma ya girma ya zama kamar kowa ka yi kawai abin da na ce da kai in sha Allahu Allah zai shiga cikin lamarin lamarinmu Nazir ya mike cikin jin wani sabon karfin da ya zo masa ya ce Allah ya dafa inna ta ce amin ni ma dai na ce amin ɗin. Nazir har ya fice inda ta ce ka manta da kuɗin sannan ya dawo ya buɗe ledar ya ciro kuɗin duka ya fara lissafawa sai ga statues kamar yadda aka faɗa Zuciya shi cike da jin kunci mai tsanani ya ɗauki kuɗin wasu kuɗin ya saka a aljihu. Sannan ya kulle saura ya ajiye gaban inda ya fice. Ina ta bi shi da kallo cikin tsananin tausayin ɗan nata sannan ta dawo da kallonta akan ɗan guda. Ɗan gudan jininta da Allah ya bata a take wasawaye masu zafi suka gangaro mata. A kan fuska, ta saka gefen zani ta share hawayen amma duk da haka ba su daina sauka ba saboda zuciyar da take ƙunshe da baƙin ciki da takaicin halin zuwaira. Nazir kam yana ƙoƙarin fita sashin inna ne suka yi kicibis da suka yi kitibus da Sadiya za ta shigo sashin na inna. Gani yanayin da fuskar shi ta koma zallar damuwa da ke zuciyar shi yasa ta take jinta ya saurin bugawa. Cikin fargiti ta sha gaba ne saboda har ya wuce yana ƙoƙarin fita cikin gidan. Ido cikin ido suke kallon juna ita fuskar ta ɗauke da mamakin halin da yake ciki. wanda ya saka shi shiga wannan damuwar har haka. Shi kuma kallon tausayin kanshi da ita yake idan ya tabbatar da cewa daga ranar ba za ta sake ganin farar shi ba tun da dai har ya rasa maɗin rayuwar shi, farin cikin zuciyar shi, hasken farin watar ruhinsa, wadda taurarin ta ne yake amfani wajen walwala da annishuwar shi ga kowa. Cikin tsantsar damuwa Sadiya ta ce, Please, Hubbi na don Allah ka sanar da ni me ke faruwa ne wai. wallahi tun da kwafta zuciyata take ta saƙi-saƙi amma na kasa hasko abin da zai saka ka cikin firgicin da na hango ka da shi ɗazun daga kai har inna har ita kanta antin antin da ya ji ta ambata ne ya sa shi jin wata muguwar faɗuwar gaba wadda ta janyo shi kai bakin motar shi ba shiri da fada zuciyar shi Sadiya ta biyo shi da sauri hawaye suna zubatar ta riko shi ta ce ka yi haƙuri mai hufi, idan har na ɓata maka kaji Nazir yi murmushin yaƙi ya ce ba komai jiki ciki idan na dawo za mu yi magana. Sadiya ta ta baya cikin sanyin jiki tana tafiya tana wage shi har ta kai bakin ƙofar shiga gidan. Ta tsaya tana yi masa bai bai har ya fice da motar shi. Nazir kam yana fita bai zami ko ina ba sai wani shofin. Ya lodo wa Umar kaya ta ɓangaren madarar jarirai ta nan da nufin a fara bashi idan ta karɓe shi shi kenan. Sai sutura da duk wani abin buƙatar shi sai da ya siya mu. ya siyo har ma da ita kanta inna da sadiya don ya faranta musu sannan ya juya ya je gidan ya kai musu ya ƙara fitowa inda kai sai unguwar su malam nura ya nufa ganin gidan shakulle a ya sa ya nufi makaranta sai ko gashi ya ci sa'ar ganin shi sai dai shi malam ko kaɗan bai yi murna da ganin shi ba salima shi a ran shi yana sa sai dai shi a ran shi yana sa da ya san shi ne da bai fito ba cikin sanyin jiki na ya mika masa hannu da nufin su yi musabaha. Malam Nura ya kawar da kai shi gefe sai dai tuno muhimmancin gaisuwar, ya sa ya mika masa hannu suka gaisa sannan ya haɗe fuska ta mau. Kamar an aiko masa da saƙon mutuwa, Nazir ya yi ‘yar dariyar ƙarfin hali ya ce wurin ka da zo, ina buƙatar mu yi wata magana da kai. Malam Nura ya ƙara ɓata fuska ya ce ina sauraron ka da fatan maganar ba za ta ja lokaci ba, saboda karatu nake yi wa yara aka kira ni. Nazir ya ɗan gajeren murmushi ya ce, Idan ba damuwa za ka iya bani masauki mu zauna saboda muhimmancin maganar. Malami ya saurin cewa, "Oke, to idan za ka iya jira har a tada yaran sai mu yi magana saboda akwai abin da nake son gabatar musu da shi." Kafin lokacin tashi ya yi, cikin da kai takaici zai ya ce, "Oke, ba damuwa bari in jira kaɗan." Ya koma motar shi ya zauna Malam Nura ya koma cikin makarantar. Zuciyar shi cike da takaicin bata masa lokaci da nazari, saboda ran shi yake jin tsanar shi don raba shi da masoyiyar shi dai. minti talatin da zai yana zaman jiran nura duk da yaran sun tashi, sai da ya gama duk abin da zai yi sannan ya fito ya tarar da shi fuska ba yabo ba fallasa. Ya ce da Nazir ɗin ya shigo cikin makarantar. Ya fito a motar shi ya rufe ta ya biyo bayan shi har zuwa wajen ɗan tebur ɗin suka zauna. Nazir ya shiru yana tunanin ta ina ma zai fara can dai ya jarumtar faɗin. Na san za ka yi mamaki akan abin da ya sa ne wannan tattaki zuwa wurinka. To ba wani abu bane illa dangane da abin da ya faru ne wanda na san ka sani don ka ji komai a kotu sai dan ƙarin bayanin da zan yi maka a yanzu. Kai tsaye Malam Nura ya katse shi da faɗin ba na buƙatar wani ƙarin bayaninka. Kawai ka fito kai tsaye ka sanar da ni abin da ke tafi da kai. Nazir kam duk da ya ji zafin katse shi da ya yi amma ya ba sar ya furzar da iska a bakin shi ya ce, Na zo ne akan in baka haƙuri dangane da abin da ya faru. Ka yi haƙuri ka yafe mini laifukan da ne maka wanda ni kaina ba da son raina na yi ba. Na yaka ne kawai don ba ni da wata mafita ne a lokacin shi yasa. Malam jikin shi ya sanyi saboda yanayin yadda ya ji muryar zai ta karye sosai, wadda Kiris take jira a ga kuka kan fuskar shi. Cikin damuwa Nura ya sauke katuwar ajiyar zuciya ya ce ko da baka zo ba, Ni ma kaina na yi niyyar zuwa nemanka domin in nemi yafiyarka a kan mu'amalar da na yi da matarka a cikin rashin sani, don tun lokacin da na ji gaskiyar komai na dukufa neman yafiya wurin Ubangijinmu. Duk da na san baya kama mutum da laifin da bai sani ba, ni ma ka yafi min, don Allah saboda laifin namu ne duka, ba kai kaɗai ba. Nazar ya sauke jiya zuciya duk da ya ji daɗin fahimtar shi da Malam Nure amma jin faracin da ya na cewa ya yi mu'amala da Amra ya sa ya ji wani sabon kunci ya mamaye zuciyar shi. Cikin matsananci ya damuwa ya shiga kuɗi daga aljihun shi ya miƙa wa Nura ya ci. Ga wannan ka rage zafin wahalar da na jefa ka a ciki, Allah Ubangiji ya yafe mu mu. Nura ya bi kuɗin da kallo yana girgiza kan shi ce, A'a ka bar su kawai, ba komi Allah ya mayar man da alkhairi kawai. Nazir ya kafe dole sai da ya karɓa sannan suka yi salama cikin mutunci ya rago shi har bakin motar shi, suka rabu kowa zuciya ba daɗi. Nazar kam yana tafiya yana furzar da iska mai zafi a bakin shi, a ran shi ya ce, yanzu kuma sai ina zan je. A take wata zuciya ta ce da shi ka je gidan Alhaji mai akwai don shi ma fa ka shiga aikin shi da yawa. A take bi shawarar zuciyar shi ya nufi ainihin unguwar da yake zaune da matan shi, kasancewa yana zuwa ana magariba ya sa ya faka mota shi a gefen masallacin da ke dab gidan shi. Ya fito ya samu ruwa ya alwala yana ta Allah Allah akan Allah ya sa ya gan shi din. Aiko yana cikin yin alwalar ne sai ga Alhaji Mai Akwai ya fito daga gidan shi da sauri tare da ‘yan yaran shi suka nufi masallaci. Cike da jin daɗin ganin shi Nazir ya kammala alwala ya shige masallacin shi ma. Ko da aka kare sallar Nazir yana cikin doguwar addu'a shi ta roƙon yafiyar Ubangiji a kan laifukan shi yana hango alhajin zai fita. Ya yi saurin shafa addu'a ya miƙe ya biyo bayan shi amma duk da saurin shi har sai da ya kusa shigewa get ɗin gidan shi ne ya cin masa. Cikin sauri ya fara yi masa magana da sauri alhajin ya waigo tare da yaran shi da yake rike da hannunsu. zai cikin faɗuwar gaba ya fara murmushin karfin hali ya ce don alhaji tambaya nake yi. Alhaji yana murmushi ya ce Allah ya sa na sani. Nazir ya gyara tsayuwar shi tare da faɗaɗa fara'ar shi ta ƙarfin hali ya ce alhaji mai akwai nake nema an ce mini nan ne gidan shi. Alhaji mai akwai cikin mamaki ya ce nan ne gidan mai akwai. Hasali ma yanzu haka da shi kake magana. Nazir ya kan shi ya ce, Masha Allah, an yi tsara bisa gaba wajen ka na zo alhaji saboda akwai magana da nake so mu da cikin ta baba alhaji ya saki hannun yaran ya ce da su su shiga ciki kafin ya zo har sun tafi nazir ya kira su ya fito tuke ya miƙa musu kowa ɗaya saboda su biyu ne yana dariya ya ce da su su sha suwit aiko da gudu suka shiga gidan suna murna suna faɗin mun gode baba Allah ƙara rufe asiri Cikin jin daɗi zai da Aladin suka ce amin, bayan sun wuce ne Aladin cike da jin daɗin kyautar da Nazir ya yi wa yaran shi, ya ce da shi yau wa ina jin ka yaro me ke tafa da kai ne. Nazir ya shiga nutsuwar shi ya ce a taƙaice dai Alhaji na Nazir. Ni ne mijin Amra, yarinyar da ka taɓa aure shekara ɗaya da watanni da suka wuce. Da sauri Alhajin ya zaro ido ya ce tabbas na so na gano fuskarka saboda Na ga firar da aka yi da kai a mujalla akan shari'ar da kuka yi da ita yarinyar a kotu. Allah sarki to to to. Ni kuma me ke tafa da kai wurina bayan ka yi abin da dole na na bar maka matarka. Ba shiri. Cikin jin nauyi na ya ce ka na zo ni ma ranka ya daɗe. Don Allah ka yafe mana abin da na sa aka yi maka. Cikin jimami alhajin ya ce in dai ta ɓangare na ne to kada ka ji komai wallahi na yafe maka. Tun lokacin da na ga labarin rikicin shari'ar taku don ko ni ne zan yi fiye da abin da kai akan matata. Amma dai haka ɗin ma na jinjina wa ka duk yi wauta. Duk da dai yi wauta tun farko da ba ɗauki mataki ba, don da duk hakan bata kasance ba don wallahi inda ni ne kai sace ta zan yi bar garin sai dai a gana dawo da ita da katon cikinta. Na san dole a hakura don bayan da za a yi da ni amma ba komai ya kama da kai ya nuna cewa Kai namiji ne ina taya ka murna Allah ya ba ku zaman lafiya. Nazir ya ta wata sabuwar damuwa ta ziyarto shi ya duke kai ya ce amin sai dai kuma yanzu haka ma ba ma tare saboda sun biya ni hulɗi na sauwaƙe mata. Alhajin ya zaro ido ya ce ya salam. Watan dai ba su sadu da ba, aiku wallahi za su janyo kan saki. Ya yi ta bibiyar su kai haƙuri kaji Allah ya musanya maka da mafi alkhairi. Duk na san kana son ta kai haƙuri insha Allah kai ne za ka yi nasara a kansu. Cikin dariyar ƙarfin hali da zure ce na gode ranka ya daɗe da ka fahimce ni. Yana ƙare maganar ya ciro kuɗin da za su kai 500,000. Ya mika masa cike da mamaki alhajin ya ce na menene? zai yana ɗan dariya ce kuɗinka ne da ka kashe wajen siyan magungunan da na janyo maka. shiga matsala, don Allah ka yafe mana, saboda na san na cutar da kai. Alhaji ya saka hannu ya ɗauki ɗauri ɗaya na dubu ɗari ya saka a ya ce ka je da sauran ka ƙara ka yi hidimar sabuwar amarya da za ka yi waɗannan ma zan bai wa matana zan bai wa matana ne domin in ji daɗin roƙar maka yafiyarsu saboda su ma sun cutu sosai a lokacin amma ni ta ɓangare na ba komai wallahi na yafi maka ko ma me na kashe fatanmu kawai Allah ya yafi mana gabaki ɗaya Cikin jin daɗi na zai yi ta yi masa godiya kamar ya yi kuka. Haka suka rabu cikin aminci da mutunta juna alhajin ya shige gidan shi. Nazir ya shige motar shi ya bar unguwar a guje ni hanyar zuwa gida. Zuciya cike da jin daɗin sauke rabin nauyin da ya sai dai yana hango gidan ya ji gaban shi ya faɗi saboda tunawa da ya hasken idaniyar shi ba. Kash jama'a lokacin nan dai ya sake karatu mu kamar koyaushe. To sai mun sake saduwa da ku a karo na gaba. Kada ku manta kuna sauraron shirin ne daga nan tashar Arewa bulu. Tare da ni da na gabatar da shirin da ke cewa na bar ku lafiya.